ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى الإمام العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله ولا يغني الفرق بقلة الذم وكثرته أو شدة العقوبة وخفتها فإن المهذور في قليل الذم والإكاب في هذا المقام كالمحظور في كثير فإن المجتهد لا يلحقه قليل ذلك ولا كثيره بل يلحقه ضد ذلك من الأجل والثواب har yanzu dai akan matsala ta alwa'id da kuma matsala ta ijtihadi a cikin matsala ta wa'id ya bamu misalai da yawa a baya gane ko wanda daga ciki yana nuna cewa wato fatawa ta mai fatawa ita take da tasiri kan abin da za a ba da halarci a kansa ko na saɓani ne ko kuma ba da haramci a kansa sannan kuma wanda zai ba da fatawa nauyin da ke kansa ya fi wanda aka ba shi fatawa da ya fi wanda zai je ya aiki da domin shi mai fatawa zai zama kamar yana zartar da wani hukunci ne shi kuma mai aiki yana yin aiki ne a bisa yarda da abin da aka gina shi a kai kuma da ya ce wala yi guni alfarko bi ƙillati zammi wa kasarati babu bambanci tsakanin zargin ya zama kaɗan ne ko mai yawa ne ko ukubar ta zama mai tsanani ce ko kuma kaɗanci? ce fa mahadura fi qalili dhammi wal fi hadal makam. Domin abin da ake guje masa ake tsoronsa, ma'ana ba a duba karamin zargi ne ko kuma babban zargi ne a wannan matsayi daidai yake da zargin da yake wato a abu mai yawa ne ce fa innal mujtahida domin shi wanda ya shahadi. la yalhaquhu qalilu zalika wala katiru shi ba wai yanzu ana da akali da zargi ya karanta a kan shi ba ko kuma ya yi girma ba bal abin da zai hau kansa shine diddo zalika kishiyan haka min al'ajiri wa tsawa ko dai a ba shi lada wato eh, lada wanda yake mai girma shi mu ci dahi diyan da yi shihadinsa yana da lada akan wannan ijtihadi din a saba falahu jira, wa idza akhta'a falahu ajrun wahid الثاني نبي ما ليتي أن كون حكم الفئل مجمعا عليه أو مختلفا فيه أمور خارجة عن الفئل وصفاته إذا وصصنا مغانا أكن شوى أي وانا أيكن an yi ijima'i a kansa don haka baya halatta kuma a yi saɓani ko kuma an saɓani a kan wannan abin don haka baya halarta a yi a cikinsa ya ce kasantuwar hukuncin wani aiki an yi ijima'i a kansa ma'ana an tattaro ko kuma an yi saɓani a kansa ai wannan abubuwa ne da ba su shafi shi aikin da siffofinsa ba wancan wani abu ne daban na a yi ijima'i a kan abu ko kuma a yi saɓani a kansa ba shi karan kansa aikin ba cewa inna ma hiya umurun idafiya abubuwa ne wanda ake raba su ake gina su bi hasabi ma quli araba, li ba'd al ulama min adam al ilmi abin da yake wasu malamai saboda karanci ilimi kila suke gini a kansu. to sai ma da ya ce wallafzul am shi wa'id din nan kamar manzala sallallahu alaihi wasallam da ya ce la'anallahu akilar riba akilar riba ya shafi kaɗan ba da mai yawanta lafazi ne wanda yake am to amma ma da ya ce a nan wallafzul am yana da kyau musamman ne ne al'am in gane ko huwa al'am shine al-lafzu al-mustaghriqu li jami'i afradihi bid'atan wahidatan ko kuma bila istithna shine duk wani lafazi da yake gangame duk abinda da yake magana a kansa a take shine al-lafzul am in gane ko Allah madaukakin sarki ce innamal khamr duk wata irin giya indai sunanta giya mai sama ya tashi ga haka wannan lafazi ne am to ya ce wani lokacin za a zo da lafzul am amma uri da bihil khas ana nufin ba kowa da kowa ba wani bangare ake nufi amma lafazi ne da in ka kalle shi zaka ga kamar lafazi ne wanda yake am amma dai wasu keɓantattu ake nufi da shi kamar misali annas annas lafazi ne wanda yake mai gangamewa ko Allah madaukakin ya ce ya ayyuhan nasu rabba ku. ana nufin kowa da kowa to amma akwai inda wannan lafazi na am din zai zo amma ba ana nufin kowa da kowa ba ana nufin wasu mutane banda wasu Allah ya ce allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lahum kaga wannan wasu daban ake ne ba ana nufin kowa da kowa ba allazina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lahum waɗanda mutane suka zo suka ce musu wato mutane fa sun yi taron dangi akan ku malaman tafsiri abinda suke nufi alladina qala an nas wanda suke nas ne wasu mutane ne guda uku aka aiko su cewa su zo su gaya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa ya janye a wannan yakin da yake yi ko ce innan nasa qad jama'u lakum abinda ake nufi da nas kuma Abu Sufyan da mutanansa ba ana nufin duk kuma waccan nas irin na ya ayyuhan nas ba ko saboda haka kaga lafazi ne wanda yake am lakin da bihi alhas ana nufin wasu keɓantattun mutane to ya ce wallaf am in urida bihi alhas fala budda min nasbi dalilin ya dullo ala tafsis shi in ka ce lafazi am ne amma ana nufin wasu mutane ne daban ba duka umum din ba to sai ka kawo dalilin da yake nuna wannan tafsis inda ya keɓance waɗannan mutanen da shi gane ko Ah, kamar misali allah maɗaukakin sarki ah, da ya ce wato ah, yusikumullahu fi kuma yusikumullahu fi auladikum Allah yana muku wasu ci na abin da ya shafi haƙin gado wato ga 'ya'yanku ma'ana ku musu adalci ku ba su gado lafazi na aulad lafazi ne am gane ko amma ba am na kowa da kowa ba akwai aulad din da ba sa shiga ciki manzala sallallahu alaihi wasallama da ya rasu yar shi fatima ta zo tana neman gadon ta ko abubakar ya bata me ya hujjarsa eh ba a gadan annabawa to su ba su shiga cikin yusi kuma lawo fi auladikum ba kenan auladul anbiya ya'yan annabawa ba sa shiga ciki ba sa cikin wannan aulad a wannan akwai tafsir za a zo a dinga cire wasu to shi kenan mutum musulmi ne sai ya rasu dan shi kuma kafiri ai dai dan shi ne ko amma zai ci gadon shi me yasa to baya cikin auladikum din nan wani abu ya cire shi daban ko kuma shi mai cin gadon ne ya kashe maga wanda za a ci gadon shi dan shi ya kashe shi ai dai dan shi ne ko amma zai ci gadon shi amma an ce kuma yusikumullahu fi auladikum mutum zai dauka cewa duk waɗannan din sun shiga ciki alhalin kuma ba su shiga ciki ba sun fita ta wata hanya kuma da yace kaga wannan dalili ne da zai nuna su ba su shiga ciki ba to duk lafazi da ya zo wanda yake mai gangamewa ne sai ka ce ya keɓanci wasu ne banda wasu to sai ka kawo dalili akan cewa ya keɓanci wasu in gane ko kamar misali kashe mushrikai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa qatilul mushrikina kafatan ku kashe dokacin mushrikai kenan duk wani mushriki za a kashe shi ko akwai wanda ya fita a ciki akwai wanda ya fita ka ce akwai wanda ya fita sai ka kawo dalili wanda ya fita shine Allah ya ce la yanhaqumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum wanda basu yaje ku ba basu fitar da ku daga gidajen ku ba to waɗannan la tuqatilu kenan su sun fita a cikin waqatilul mushrikina kafatan ba su a cikin waɗannan to duk in mutum zai kawo ya ce to dalili kaza fa am din shi ba mai gangamewa bane wasu ake nufi banda wasu to sai ya kawo dalilin da ya cire wasu din in bai kawo dalili ba to wannan am din yabka ala umumi in gane ko Allah madaukakin sarki ya ce uhilla lakum saydul bahr Allah ya halatta muku farauta ta wato dabbobin ruwa uhilla lakum saydul bahr wannan kowa da kowa aka halatta wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyar kuma abincin da za ku farauta na cikin ruwa ma'ana guzuri ne naku da kuma matafiya don haka saidul bahar duk abin da ya shafi bahar ne yana cikin teku ya zama farauta ne na halal sai abin da shari'a ta ce wanda zai zo ya ce wannan am din bai shafi komai da komai na teku ba to sai ya kawo dalilin da zai cire abubuwan da ya cire su a ciki misali kamar wani ya zo ya ce to ai ba za a ci kada ba sai a ce me dalilin ka ko akwai dalilin da ba za a ci kada ba wani ya zo ya ce macijin da yake cikin ruwa ba za a ci ba wani ya ce ba za a ci dorinan ruwa ba ai a bahar suke amma sai ka kawo dalilin me ya cire su a wannan wajen me ya cire su sai ka kawo wani dalili amma in ba dalili to fa yabka sai ya tsaya sai ya tsaya a yadda yake da gane ko to ya yace shi lafzul am idan lafazi ya zo wanda yake mai gangamewa ne amma ana nufin wani abu ne banda wani to fala budda min nasbi dalilin sai ka kawo dalilin da ya dullu ala takhsis dalilin da ya nuna cewa ya keɓanci wasu banda wasu imma muktarinun bil khitabi ko dai ya zama yana rataye da umarnin da Allah ya bayar ko kuma hani amma inda man la yujawizu ta'khirul bayan akwai wata mas'ala a wajen malaman usul da suke cewa ta'khirul bayan yanzu kamar alal misali wata mas'ala ta faru ai za a dinga tambaya a ce shin wannan abin an aikata shi a zamanin manzala sallallahu alaihi wasallam ko ba aikata ba ko sai mutum ya ce ba aikata ba wani ya ce ai ba ruwanmu da ko an aikata ko ba aikata ba mu dai abinda muke neman kusanci ne da Allah to sai a tambaye shi shin irin wannan aikin da kake so ka aikata a irin wancan lokacin akwai yiwuwan za su iya aikata wannan aikin ko babu yiwuwansa akwai yiwuwa to shin za a jinkirta musu wannan bayanin wannan abin har sai wani lokaci shine ma'ana shin abinda ake bukatar shi a lokaci za a iya jinkirtar da bayanin shi ba amma mutane bayani ba sai zuwa gaba ko ba a jinkirtarwa wasu suna cewa ana wasu suka ce ba a jinkirtarwa wanda suke ganin cewa la ya juzu akhirul bayan an waqtil haja a lokacin da ake bukatan abu baya halatta a ce kuma an jinkirtar da shi ma'ana duk wani abu da ya shafi sunan shi ibada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana masa masahabai shi yasa imamu malik ya kafa hujjan cewa duk abin da bai zama ibada ba a wannan lokacin to a wani lokaci wanda yake ba shi ba ba zai zama ibada saboda me saboda la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil haja baya halatta a jinkirta ma mutane bayani a lokacin da suke da bukatar bayanin a ce an ajiye shi sai nan gaba a musu bayani hada la juzu wa imma muwassa'un fi ta'khirihi ila hinil haja inda al-jumhur wasu kuma suna ganin yajuz lakin ila waqtil haja ma'ana za a iya jinkira jinkirta bayani a lokacin da ba a bukatar shi har sai bukata ta zo a yi bayaninsa malamai suna misali da wato hukuncin ah, canja alƙibla gane ko hukuncin canja alƙibla lokacin da aka canja alƙibla ai wasu mutane ba su sani ba sai daga baya bayani ya zo musu kuma da bayani ya zo musu sai suka bar abin da suke suka koma abin da ya zo musu to idan bukata ta kama cewa za a jinkirta abin zuwa wani lokaci to ana iya jinkirta shi zuwa wani lokaci amma ya zama babu bukata a jinkirta shi to baya bukata a ce ba za a yi bayanin wannan abin ba kuma da ya ce wala shakka babu makawa anna almuhatabina wanda ake musu zance da irin su la'anallahu akila riba da waye da sauransu bi hada ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kanu muhtajina ila ma'rifati hukmil kitab ai suna da bukatar su san me ake nufi gane ko falau kana almuradu bil lafzil am fi la'nati akili riba wal muhallili والمحلل ونحوهما المجمع على تحريمه وذلك لا يؤلم إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم الأمة في جميع أفراد ذلك العام لكان قد أخر بيان كلامه إلى أن تكلم جميع الأمة في جميع أفراده وهذا لا يجوز ma'ana malai yana so ya kore waɗanda suke ganin cewa za su iya yin saɓani a cikin akilu riba ɗin nan ko kuma nikahu tahlil ya ce shi a fatawarsa wani zai iya auren kashe wuta saboda wani dalili malai ce to sahabban da suke zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna da buƙatar su san wannan bayanin ko ba su da buƙata. suna da buƙata. to tunda har suna da buƙata bai yiwa a ce sai bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu bayanin wannan abin ya zo ya kamata bayanin ya zo ne tun yana raye ba bayan ya rasu ba in gane ko saboda haka ya kamata a ce wannan bayanin ya riga ya zo amma ba wai sai an jira kowa da kowa al'umma ya zo ya kawo nashi gudunmawan da irin bayaninsa da fahimtarsa ba sannan a yi bayanin wannan matsalar kenan mala yana so ya kore fatawar masu halatta irin wannan abu ko kuma waɗanda suka tafi saɓanin mafi rinjayen malamai akan wannan cewa in dai akwai wani buƙatar a yi irin bayanin da ku kuke yi to ai waɗancan mutanen da farko suna da buƙatar haka kuma na shakka cewa an musu wannan bayani saboda haka su kawo wani abu wanda ya ci karo da ra'ayin mafi rinjayen malamai wannan ta iya yiwa ba za a karbe shi ba sai dai kawai zai koma matsalar ishtihadi mai ishtihadi zai iya ya yi dace zai kuma iya ya yi kuskure idan ya yi dace da abin da yi na ishtihadi yana da ladan sa guda biyu idan ya yi kuskure Allah ba zai kama shi ba shine kawai abin da za a tsaya a kai الثالث نأوك أن هذا الكلام شوى إن ونن زنشنا الوعيد da mazala sallallahu alaihi wasallam yayi zance da shi ko yazo cikin ayoyi inna ma batil ummatu bihi ai an kira al'umma ne gaba daya li ta'rifa al harama fatajtaniba domin su san meye haramin dan su nisance shi wa yastaniduna fi ijma'ihim ilayhi kuma in za su yi ijima'i su kafa madogara da wannan abu wa yahtajjuna fi nizaihim bihi idan kuma za a yi jayayya da su su kafa hujja da wannan abu falau kanat suratul muradatu hiya ma ajma'u alaihi faqat inda a ce abin ake nufi kawai abinda aka yi ijma'i ne banda abinda aka yi sabani mala yace la kana ilmu bil muradi mawqufan ala al ijma' to ai da abinda ake nema kawai sai a tsaya akan abinda aka yi ijma'i kuma haka ne zai zama akwai rushe wasu hukunce hukunce domin ba komai ba ne aka yi jima'i a kansa ko da malamai sun rubuta littattafansu na ijima'i, akwai masaloli da yawa da aka yi sabani a kansu haka ji an ce ajma'u ala kaza wa ihtalafu fi kaza to an ce za a takaita ne kawai akan mas'alar cin riba ga abin da aka yi ijima'i na riba akan shi banda abin da aka yi sabani za a rushe abubuwa da yawa da haka dole sai an shiga wannan mas'ala ta sabani din da haka idan ana nufin kawai sura ɗaya ne da aka yi jima'i a kanta to kaga wannan zai zama duk wani ilimi ya takaita akan ijima'i wanda kuma ba haka bane fala yasiqu ihtijaj bihi qabla al-ijma' dan haka ba za a iya kafa hujja da shi ba gabanin ijma'in nan fala yakunu mustanidan lil ijma' dan haka ba zai zama dogaran ijma'i ba li'anna al ijma' yajibu an yakuna mutaqaddiman alayhi baka dogaro ijma'i baya dogaro sai akan abin da ya riga shi zuwa mana in malamai za su yi ijima'i. za su yi ijma'i ne su kafa da abin da ya wuce na dalili kamar yanzu alal misali da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suka yi ijma'i akan cewa khalifa wato bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine Abubakar wannan ijima'i ne me dalilin ijma'in su da suka dogara akai akan me suka dogara ha na eh wanne ne hadisin me madogarar su na yawwa to wannan shine madogar tunda har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yarda yana raye ya ya ya ji nauyin jinya ya hana shi ya fito yi sallah ya yarda Abubakar ya jagorance su a sallah wanda sallah al'amari ne na addini da ya fi komai muhimmanci sai suka ce to wannan shine yake nuna cewa zai iya jagorantar mu kuma al'amari na duniya to kaga wannan sallar da yayi ai ta zo kafin su yi wannan ijma'i kaga shi ijma'i dole zai zama hujjarsa shine ka dogara akan abin da ya wuce ba za a zo a ce za a yi ijma'i bane akan abin da ya zo daga baya ba a akan dalilin da ya gabata ne ake yin ijma'i in gane ko kamar misali malamai sun yi ijimai akan cewa sallah wajiba ce a cikin jama'a mutum ya zo sallah ya jam'i a cikin masallaci wannan wajibi ne me dalilinsu me dalilinsu dalilinsu mazala sallallahu alaihi wasallama ya ce wallahi na so na yi umarni da a tsaye da sallah ni kuma da ni da wasu mutane mu koma mu kewaya ta bayan gidan waɗanda ba sa fitowa sallar jam'i mu je mu yo itace mu kona musu gidajen mana inda a ce abin bai kai yanda ya kai ba manzala ba zai kona gidaje ba saboda haka wannan shine dalilin cewa yin sallah a cikin jam'i wajibi ne domin inda ba wajibi bane ba zai kai har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya himmatu da daukar wannan matakin ba a inda a ce ba wajibi bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ga dama ya zauna da kuma dalilai masu yawa daga ciki ila wani da ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wallahi shi da yana da dan jagora kuma yanzu amma ganin nashi ya gaza kuma ba wanda zai jagorance shi zuwa sallar jami'i yace amma kana jin kiran sallah ce to ka amsa to kaga duk waɗannan dalilan su ne za a yi ijma'i akan cewa sallah a cikin jama'a wajiba ce wani zai zo ya ce na kafa tilasta mutane ni dai ba na yi sallar ba akwai dalilin da yake nuna wajabcin sallah a cikin jama'a kuma wanda bai yi sallah a cikin jama'a ba ya saba ma Allah an gane ko to irin wannan shi ijma'i ana gina shi ne akan abin da ya gabace shi na dalili abu ne zai zo daga baya wanda ba yi da wata matsaya to sai a tattaro a yi mishi wata matsaya amma matsayar ba wai ta na gani ka gani ba a'a da a ɗauko wani dalili da ya gabata sai a gina wannan hukuncin a kansa sai a ce abu kaza ya zama wajibi a wajen malamai ijma'an wannan malamai sun tattaro akai ba wanda ya saba ina fata an fahimta shi yasa maganar ba da yace li anna mustanadan ijma abinda ijma'i zai dogara a gare shi yajibu tilas ne an ya kuna mutaqaddiman alaihi ya zama ya riga ijma'in zuwa hasali ma ai ba a ijma'i kafin ma'ana kafin rasuwar manzo sallallahu alaihi wasallam ba wani ijma'i don babu sabani dan duk sabanin da aka samu annabi Allah yana nan kuma wahayi na sauka saboda haka sabanin yana zuwa ne bayan rasuwarsa sai wata mas'ala ta taso a rasa to me za a yi kamar misali kafin rasuwarsa ai cewa ya abubakar ne sallah amma bayan ya rasu sai ana ganin to ya kamata ya ci gaba da yin sallar nan ko bai kamata ba da haka sai aka yi gini akan hukuncin da ya bayar a baya haka nan kafin rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai hana zakka ana ba da zakka ana komai da yawa su sai suke cewa to ya kamata a ci gaba da bada zakkan nan ko bai kamata ba wasu kaga bai kamata ba shi Abubakar radiyallahu anhu da aka daura shi kanifanci sai ya ce za a yake su wasu kuma suka ga bai kamata a yake su ya kawo dalilin sa na yakan su shine dalilin ijma'i akan wajibcin sallah ce in dai sallah wajiba ce to zakka ma wajiba ce to wannan shine madogaran shi da ya zama an kaga wannan abin ya zo ne kafin a yi ijima'i da haka ma sahabbai a lokacin suka yi ijima'i gaba ɗayan su cewa to mutanen na a su ai ba wanda ya saba an samu dai ce eh, ma'ana musaya ta ra'ayi da kawo dalilai amma daga baya sai aka daidaitu cewa a su saboda me saboda sun rarrabe tsakanin sallah da zakka kuma Allah madaukakin sarki bai raba su ba ma ka so za ka iya ƙara dalili a cikin haka Allah maɗaukakin sarki ya ce ah, walladina yasiluna ma ma'amar Allah bihi an yusala ko su kuma ɗau na ma'amar Allah bihi an yusal domin Allah ausala na salati wa zaka. ba inda aka raba sallah da zaka a Qur'ani ko da inda ka ga an hada zaka da wani abu ana haɗa ta ne da me da sallah to su sun raba su saboda haka madogaran su wannan wannan shine madogarar da ya zama an dogara a kan shi wajen cewa ba da zakka wajibi ne wanda bai ba da zakka ba a yaƙe shi sai ya zama ijima'i. in gane ko sai ya zama ijima'i. saboda haka dole ijma'i yana buƙatan ya dogara a kan dalilin da ya gabace shi fayamtani ta'akhuruhu an ba zai yiwu a ce kuma dalilin zai zo bayan an yi ijima'i ba ne a samu dalilin ijima'i da. in an yi haka fa innahu yufdi ila daurin batil akwai abin da ake kiran shi addawar a wajen malamai dawar ne a dinga saka ana warwarewa ma'ana yi gaba a koma baya an an ce sai an samu dalili sai ijma'i ya zo kafin a neman ma ijma'in dalili ai wannan warwarewa ne an gane ko warwarewa ne ya kamata sai an yi sai an samu dalili sannan sai ayi ijma'i akan wannan dalili amma ba wai ayi ijma'i sannan a zo a nemi dalilin ijma'i ba ya ce fa inna ahlal ijma'i domin waɗanda suke sun cancanci su yi ijma'i hina izin ku sani cewa ba kowa bane ya cancanci ya shiga cikin masu ijma'i ko a zamanin sahaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in za a yi ijima'i din ba wai kowa da kowa bane ana buƙatar masana malamai kamar misali wanda ya zo ya musulunta yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi aikin hajji bai taba ganin shi ba sai wannan ranar ba yi da wani sani na ilimi dan za a yi ijima'i ba bukatan sai an nemo shi ko ana bukatan waɗanda suke masana ne yanzu kama alal misali al'amarin da ya shafi gudanar da masallacin nan idan za a tattauna wani al'amari sai an nemo duk wanda yake sallah a masallacin nan me yasa ake kwamiti su ne a ahalul ijima su ne yan suka zartar suka yanke to yayi to kaman haka ne ijima'i. ai akwai mutane da yawa da suke sallah wani ma kila zai zo yana wucewa ne ya zo da sa ko rakensa sai ya ji za a yi sallah ya shigo yi sallah to sai a ce sai an nemo shi za a yi jima'i a al'amarin masallacin nan ba inda za ka nemo shi ko kuma akwai mutum da yake zuwa masallaci amma mutum ne wanda yake shi damuwarsa kawai zo ya sallah kuma mas'alar da ake so a fahimce ta a daidaito a kanta ta wuce wannan haka wannan ba sai ka nemi ra'ayinsa ba saboda haka ijma'i din ba wai ya kunshi dukkanin sahabbai bane ana iya ijma'i ya zama sabon ba sa ciki amma ana la'akari da waɗanda suke masu faɗa a ji masana to su ne za su yi ijma'i ne an hakan an ce ma an yi ijma'i ma'ana mafi rinjayen masana malamai daga cikin sabon mazala, sallallahu alaihi wasallama sun daidaito akai kuma wanda ya saba a cikinsu. su inda a ce za su zo su yi ijma'i akan abu ɗin, sai misali a ce kamar Umar ya ce shi wannan ra'ayin bai mushi ba to ba sunan shi ijima'i ba ko da sun yi sun haɗu su ɗin saboda mai an samu mutum ɗaya ya saba kuma wanda ya cancanci ya saba ɗin ma'ana yana da ilimin da zai iya kare abin da ya tafi a kansa an gane ko shi yasa idan mutum da zai tattara matsalolin da aka yi ijima'i a kansu ba su da yawa wanda aka yi saɓani sun fi wanda aka yi ijima'i a kansu yawa in gane ko shi yasa yanzu da za a ɗaura ma mutum ya je samu matsalolin ijima'i ba su da yawa abubuwa ne waɗanda suke usulin din sun shafi asalin ginshikan addini misali sallah wajiba ce haka fa'ad wanda ya zo ya ce sallah ba wajiba ba ce ko misali malamai su yi ijima'i cewa sallolin da Allah ya wajabta guda biyar ko duk da yake wani malami ya ce manyan malami ya ce guda shida ne abu hanifa Allah ya masa rahama ya ce salloli shida Allah ya wajabta wacce ce ta shida wutiri kuma ya kawo dalilansa <laughs> cewa inna allaha qad zadakum salatan hiya alwitr hadisi ne kawo dake hadisan ba su da inganci haka nan autiru ya ahlal qur'an tiro ne ya kawo inna allaha witrun yuhibbul witr to amma malamai suka kakkawa masa dalilai na nuna cewa witrin nan ba wajiba bace in gane ko ba ta cikin wajibai sunna ce saboda wani mutum ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ni na zo ne a karanta min dokokin addinin musulunci wanda idan na bi su ma'ana na tsare su Allah zai min sakamakon da zai min manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ya tambaye shi ya ce na shaida babu wata da gaskiya sai Allah zan yi sallah guda biyar zan yi azumi zan yi zakka idan ina da dukiya zan yi aikin hajji na sami iko ya ce hal alayya gairuha bacin waɗannan akwai wani abu a kaina manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce la a'a illa an tattawa sai dai za ka yi nafila kaga mutumin ya juya ya tafi kaga da a ce akwai wutuli zai ce na'am amma ya ce la Allah bai daura ma wani abu ba a bayan wannan sai dai in za ka yi nafila da haka mutum zai iya kiyayewa akan wannan kiyayewa na ɗari bisa ɗari sai ya bar nafilfili amma wa yake yi yawa kan wannan sallan nan da kyar ka ga mutum ya samu guda uku a cikin jam'i musamman a irin wannan zamani namu ko wani zai kawo ma uzurin wallahi ya tashi ana zanyi baka nan zirba rushu don haka shi ba zai iya zuwa sai an dafa ruwa ko sai rana ta yi zafi tukunna <laughs> to ana samun abin nan ɗin haka don haka fa na ahlal Ijima hina idin la yumkinuhum humul istidlalu bil hadis ala suratin hatta ya'lamu annaha murada mana yana magana akan masu ijima'i idan har aka ce ijima'i zai riga dalili zuwa to wannan yana nuna cewa fa ma'ana ba za su iya kafa hujja da wani hadisi ba a wata sura har sai sun san menene manufa wannan hadisin wala ya'lamuna annaha murada hatta ya kuma ba za su san cewa abin ake nufi kenan ba sai sun tattaru don haka sai ya zama kafa hujja ma da dalili ya takaita ne akan sai an yi ijima'i wa ba wanda yake faɗar sa haka malai ce wal ijma'u mawqufan ala al istidlal qablahu shi dai ijima'i yana wato samuwa ne akan dalilin da ya gabace shi idza kana al hadisu huwa mustanaduhum فيكون الشيء موقوفا على نفسه فيمتنع وجوده ولا يكون حجة في محل الخلاف لأنه لم يلد هذا يجي to muka biya haka akan cewa sai an yi ijma'i kafin a samu dalili yace hadha ta'qilun lil hadith an dalala wannan kaman ya bata abinda hadisin yazo da shi ne domin already hadisi ya riga ya kafa abin to kai kuma kace sai an yi ijma'i sannan zo a dauko abin hadisin a kafa akai la dole sai an san abin sana a tattaro a kansa ko a tattaro a kai ko a yi saɓani a kansa don kuka duba fa irin waɗannan abubuwan wani lokacin abin da yake kawo mana saɓani tun da malai yana magana ka asbabul khilaf ne duk rashin bin irin wannan matakan wani kawai zai zauna ya dinga ganin cewa shi ga abin da fahimtarsa ta gaya masa kafin mu ce lallai abu kaza ya zama haka to ya kamata mu samu ko ba mu sami ijma'i ba irin wannan zamanin wanda sa'ab yana da wahala a sami ijma'i a wannan zamanin sa'ab me yasa ya zama yana da wahala musulunci ya wasu kasashen duniya daban-daban akwai wani malami babban malami a wata kasa baka taba sanin shi ba ya za ka yi ka neme shi ba inda za ka yi ka neme shi in an zo magana ijma'i zan kawo matsala kamar guda biyu da irin wannan abin ya faru ya zama rashin samun ijma'i yasa har yanzu ake kan sabani akai mas'ala ta farko mas'ala ta miƙati da ake yawan rikici akan ta miƙatin mutanen Afirka miƙatin Jidda a takaice dai kowa da ji <laughs> akwai matsalar miƙatin jidda ko yau ko goban kaje za ka je umara ka samu wannan matsalar tana wani zai zai cewa ai an yi ijima'i akan cewa jidda miƙati ce alhalin ba za ka samu fa mafi yawancin wasu malaman duniya sun saba ba sai yadda miƙati ba shi me dalilinsu dalilinsu cewa mazala sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya ayyana miƙatoci ai jidda tana nan lokacin amma bai ce da jidda ba wala ya juzu ta'khirul bayani an waqtil haja ne mun sake kuma ganin ba yanzu suna bukatar su san cewa jiddan nan miƙati ne ko ba miƙati bane ko ba sa bukata to ma'ana ba a musu wannan bayanin ba yana nufin cewa yanzu ne bayanin ya kamata ya zo ko a wancan lokacin to shine sai a yi ta rikici wani ya ce ma miƙati ce a'a za a ɗauki saiti ne a'a ba za a ɗau saiti ba a'a wannan saboda haka matsalar tana nan tunda babu ijima'i. to sai ya zama kowa yana tafiya akan fatawar malaman kasarsu shi yasa nake gaya ma kamar yadda ma da ya faɗa shi wanda zai bada fatawa nauyi akan shi fi yawa domin wanda suke ganin cewa jidda ba miƙati ba ne misali gane ko abinda suke ganin cewa duk wanda ya zo ya ɗauke harama ta aikin hajji ko umara daga jidda to ya ɗau harama bayan ya wuce miƙati domin ittifaƙan cewa miƙatin yana baya wanne ne miƙatin jufa to amma matsalar da muka samu a wannan zamanin shine ba yanda za a yi a tsaya a miƙatin jufa ne saboda me saboda ya zama cikin ruwa kuma a jirgin zama ake tafiya inda a ce a jirgin ruwa ne za a iya zuwa daidai wajen an zo a jirgin ruwa jirgin ruwa ya tsaya mutane su ɗau harama kafin su wuce to jirgin sama ne ta yaya za ka gane an zo daidai wajen da haka dole za ka wuce miƙatin duk da yake a zamanin baya wasu malamai sai suka ga to tun da ruwa ya cinye wajen nan ya kamata a auna tsakanin daga wajen da ruwa ya cinye inda da ba ruwa ba ne gari ne da har ruwa ya zo ya cinye bakin wajen to za a gwada nisan tsakanin wannan zuwa ga tsakanin eh, wani miƙati da yake kusa da maka a ga nisan nawa ne sai a ɗauki daidai wannan awon sai a auna sai a kwatanta da wani waje to suka yi wannan irin kwatantawa sai suka ga cewa inda zai fi kusa da wato kaman kilomita nawa ne da misali daga wannan jufa din zai kai zuwa maka sannan sai aka duba wani waje wanda yake ya fi kusa da nan wajen da shi ma kilomitan shi kusan daidai ne da wannan sai aka auna aka dauka to sai aka dauki wani gari sunan shi rabik sai aka yi ginin kati a wajen tunda wancan ruwa ya cinye shi kuma ka kwatanta kilomita na rabik daga rabik zuwa makka ya yi kusan daidai da daga jufa zuwa makka kuma shi ne garin da ya fi kusa a wannan lokacin to sai ya zama sanya rabik ya zama miƙati a wancan lokacin sai ya zama kamar ijima'i ne amma jidda sai ijima'i ba don ko kamar yadda gaya ma ko yau ne ka je ka kai ka samu wannan sabani in aka ka je ka tambayi malamai za su ce ma duk wanda ya harama a jidda ya harama ba a miƙati ba wayan zama hudan dole sai ya yi yanka saboda baya halatta mutum ya ƙetare miƙati in ya yi niyyar aikin haji ko umara ba tare da ya yi niyya sai dai ya ƙetare din bai yi niyyar ba daga baya ya koma rabik din ya je ɗauko niyya kuma kaga musamman ana samun irin wannan matsalolin wannan matsala ɗaya ke sannan matsala ta biyu duka a cikin aikin haji misali shine kama abin da ya shafi matsala ta jifa ma'ana akwai abin da shari'a take samu shi lokaci an gane ko duk abin da shari'a ta samu shi lokaci ko ba a ɗauki wannan lokacin zuwa baya an gane ko in dai shari'a ce ta samu shi wannan lokacin kamar misali yanzu eh, aikin haji watanni ne guda uku ko shawwal zulqa'ada da zulhijja ko misali da yanzu zai a ce tashin hankali ai yawa a gabas ta tsakiya din jirage ba sa zirga zirga musamman irin watannin da ya kusa da na aiki haji dan haka a canja wannan watannin su koma wasu watanni da za a samu sauki a aikin haji kuna gani haka zai yi to shine idan fa shari'a ta iyakance ibada da lokaci to babu mai canja wannan lokacin sai ita shari'a ita kadai ce za ta canja wannan lokacin to kamar misali jifa da ake yi na aikin haji musamman jifa na ranar 11 da 12 ga wata masala sallallahu alaihi wasallam ya yi jifa ne bayan rana ta yi zawal gane ko to sai aka samu wasu sun ce kai za a iya ji ba kafin zawal kamar misali yanzu mazala sallallahu alaihi wasallama kuma shari'a ta shar'anta mana cewa ba a sallar asahar sai rana ta yi zawal sai wasu ka zo suka ce kai za a iya yin sallar asahar kafin Zawal. ya kuke ganin wannan kuna ganin zai yi to da jifa da waccan sallar azhar din duk mafitar su shari'a ce to amma shi ma din da aka samu ana ta sabani wasu ce kaje kai kafin zawal babu wasu ka ce kuma in kai ta kafin zawal baka yi ibada a lokacin ba dan haka ba ta yi ba saboda ijma'an malamai sun tattaru akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi jifa ba sai sai da zawal wannan ijma'i ne an gane ko to don haka sai suka tattaro akan cewa duk wanda ya yi jifa ma'ana bayan zawal ya yi jifa wannan ijima'a. amma ya kai sabani wanda ya jifa kafin zawal eh eh wasu ka ce bai yi ba wasu ka ce yayi kaga nan sabani ne wanda suka ce yayi yi mai su madogarar su aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a baya kaga sai da aka yi aikin sannan aka yi tattaru din ba wai sai bayan an zo ne yanzu ne ake so a a tabbatar da cewa kafin zawali ne ko bayan zawali kuma za a samu dalili ba A'a abin yana nan kama aka zo aka kafa shi saboda haka ana samun irin wannan gaba to in ka ce sai daga baya za a zo a nemo kuma dalilin da za a dogara a kan shi a kan ijma'i misali to wannan ya ce haza ta'tilun lil hadith anid dalalati alal hukum Kamar ka sa hadisin bai da nuni akan hukuncin gane ko fi mahallil wifaqi wal wajen da aka yi sabani ko wajen da aka tattaro wa zalika mustalzimun alla yakuna shay'un min an-nusus allati fiha taghliz lil-fi'li afadana tahrima zalika al-fi'l kuma idan har muka ce za mu bu wannan to wannan zai nuna mana cewa fa duk wani nassi wanda ya zo da tsanantawa ga wani wanda yake aikata wani aiki gane ko cewa wannan wato taglizul lilfi'li afadana tahrima zalikal fi'l cewa wanda ya ba mu labarin haramcin wannan aikin a ce sai daga baya dalilin zai zo bayan an yi ijima'i ya ce wannan abu ne ba batilun qat'a lalatacce ne wato har yanzu ma na kafa mana hujja ne akan cewa wato ga inda inda inda yake idan aka samu sabani da irin surorin da ake samun sabani in gane ko ma'ana idan abu har aka zo aka ce an yi ijima'insa, to babu khilafi a cikinsa ba sabani ba za ku zo ku yi sabani kuma a kan wannan ijma'in ba yanzu kamar misali a ce mutane zo su ce kai to su suna ganin fa anya sallolin nan guda biyar wajibi ne ko ba wajibi ba ne su zo su yi sabani a kai kaga wannan baya baya halatta gane ko wannan a ce sabani ne ko ba sabani ba abu na hudu da ma da ya kawo ya ce anna Allah ya yahtajja bi shay'in min hadhihi al-ahadith kuma in aka tafi akan irin wannan ra'ayin na cewa sai an yi ijma'i kafin a zo a samu madogararsa yana nuna cewa ba za a kafa hujja da duk wani hadisi ba illa ba al-ilmi face sai an tabbatar bi anna al-umma ajma'at ala tilka sura je sai an tabbatar ma duk al'umma sun tattaru akan wannan sura ba hada batil ma'ana in kun fahimci abin da yake faɗa idan aka ce wai sai an yi ijma'i kafin a samu madogarar ijma'i wani yana nuna duk wata matsala da za ta taso sai mun tabbatar kowa da kowa ya faɗa abin nan ɗinsa an tattaru sannan mu kafa hujja da wannan hadisi haka wannan ba zai yiwu ba wannan ba zai yiwu haka ba to malam zai ci gaba da magana akan as-sadrul awwal sune wato zamanin farko wanda zamu tashi akai yace fa idan as-sadrul awwal la yajuzu lahum an yahtaju juriya. kaga kenan indai aka ce sai daga baya za a zo aka fa hujja da wannan dalilin to su sahabbai ina suke lokacin ba sa shiga ciki kenan sai zama duk wani abu da suka yi ne ijma'i kamar an rushe shi kenan saboda haka bane cewa shi ijma'i yana dogaro ne akan dalili dalilin da ya gabace shi ba dalilin da za a samu ba gane ko kamar yanzu idan ana so a yi ijima'i akan mas'alar da na kawo ta misali kamar jidda an gane ko to za a zo ne bayan an zo an tattaro an daidaitu in har aka yi ijima'i cewa jidda miƙati ne sai a ce to ga dalilin da aka dogara a kansa ba wai lokacin da aka yi ba bane a lokacin kuma za a zo a samu wani dalilin ba da zai zama da shi aka dogara a'a ijma'in yana wato eh, dalili yana gabatan shi sai an tattaro dalili a ce dalili kaza dalili kaza dalili kaza duka an tattaro su sai a ce to wannan shine ajma'ana alaihi li hadhihi al-adilla amma ba mu zo mu yi ijma'i kuma sai mu ce al'an nabhasu an da adillatul ijma' ba kuma a'a ad-dalil ce awwalan summa yastanidu al-ijma'u ila ad-dalil kuma duk ijma'in da bai yi istinadi ila dalil ba ma'ana duk ijma'in da bai dogara akan dalili ba ko na alkur'ani ko na hadisi ba gane ko ko na wani abu makamancin wannan to wannan ba sunan shi ijma'i ba da haka dole ijma'i sai yayi istinadi zuwa dalili shi yasa an kun karanta littattafan fiqh za ku ga an sa ajma'al ulama'u ala anna kaza kaza wa daliluhum kaza kaza sai a kawo dalilansu ko ma'ana malamai sun ijma'i akan abu kaza hukuncin shi kaza saboda saboda kaza da kaza da kaza ba wai daga baya ne za a zo a ce to bari a nemo dalilin da zai karfafa ijma'in nan ba ko duk littafin fiqh kun karanta haka za ku ga ajma'u ala anna as-salawat al-khamsa mafruḍa misal ajma'u ala anna zakata wajibatun fi haqqi al-yatim fi mali al-yatim misali malamai sun yi ijimai akan cewa zakka wajiba ce akan dukiyar maraya ko ko ba wajiba bace wal majnun haka nan akan dukiyar majnuni wanda bai da hankali wannan zai zai ce ba za a cire mishi zakka ba saboda bai da hankali ita zakkar ba ta da alaka da hankalinsa ko rashin hankalinsa tana da alaka da dukiyar wayannan can sharuɗa na nisabi da shekaru kuma sun kewaye sun same ta haka wannan ba yi da alaka da hankalinsa ko rashin hankalinsa wancan wasu asbab ne da shurut wanda shari'a ta sa wanda dan adam bai da mashiga a kansu akwai abubuwan da dan adam bai da mashiga a kansu yanzu misali rana ta yi zawali wannan aikin dan adam ne a wannan aiki ne na shari'a shari'a ce za ta iyakance ta ce gashi amma akwai abin da yake zama in ya zama abin da ya shafi haƙƙin dan adam ne wajen zartar da shi to nan ne za a iya cewa ya sauka akan wanda yake bai cika wannan abubuwan ba kamar yanzu mutum ya tashi ya yi sallah wannan yana da yin sallah din ya gini ne akan wato yiwuwar shi aikin da zai gudana ko zai zartar dan adam to sai ya zama ya rasa wani abu daga cikin abubuwan da ake bukata misali ya zo zai yi sallah amma bai da hankali sai ya ce wannan sallar ba ta yi ba saboda me saboda sai da hankali ake sallah zakka ba ko ba hankali za a yi ta ɗan dai an samu abubuwan da ake bukata guda biyu ko amma sallah sai hankalin da ya samu haka nan tsarki ba a sallah ba tsarki to zakka mutum zai ce sai ya je ya yi alwala tukunna ya yi tsarki sannan zai fitar da zakka ba a kan wannan aka abin nan ɗinta ba saboda haka matsaloli na da mala yake kawowa abin da yake so ya nuna mana yana daga cikin abin da yake kawo sabani tsakanin malamai rashin fahimtar ita kanta matsalar da aka yi sabani a kanta ma'ana shin a wace sura aka yi sabani akan matsala da kuma gaskiya da za a bibiye abubuwa da yawa da irin matsalolin da suke sabani a yanzu za ka ga hakikatan wasu matsalolin ba na sabani ba da yawa wasu matsalolin ba na sabani ba ne inda ko ka koma cikin littattafan magabata ba za ka ga irin wannan sabanin ba ko ka gan shi za ka gan shi nadir abu ne wanda yake kaɗan bai da yawa abu ne kaɗan wanda yake bai da yawa mafi yawanci kuma a irin wannan lokacin dalilan da yake sa su yi sabani a irin yanzu babu wannan dalila dama a irin wancan lokacin abin da ke kawo sabani bayan waɗannan dalilai da aka ambata shine rashin samun dalilai yanzu za ka iya tattara littattafan mazhabobi guda huɗu a lokaci ɗaya. amma a wancan lokacin sa'ab saboda ba su da hanyoyin kayan aiki babu ci gaba babu wasu abubuwa da sauransu in hadisi ɗaya sai mutum ya yi yawon wata bakwai yana neman shi yanzu kuma za ka samo hadisi dubu bakwai a cikin minti daya in kana so akan matsala daya za ka samu maganar malamai fiye da ɗari akan matsala guda daya in kana so a cikin minti daya. in ka buɗe waya kai google ka ce hukumu nikahul mut'a kenan zai buɗe ma sai ka gaji da karanta sai waya ka ta mutu to amma a wancan lokacin fa yana buƙatan sai san wani malami ne a wace ƙasa yake taɓa yin wani abin da ya bada abin nan ƙila yana akwai wani dalili a rubuta shi littafin bai kawo gare su ba saboda haka za ka samu gaskiya saɓani ya kamata a ce a yanzu ya taƙaita ne musamman saboda yalwatuwa da wadatuwa na irin waɗannan abubuwa amma za a iya rike wata matsala saboda wani dalili saboda wata manufa a fi shekara hamsin ana sabani a kanta ba a gama ba ko ayar matsala guda ɗaya kawai yanzu misali matsalar rawani ba rawani ya zo ya yi ba da rawani ya yi ba rawani wanda matsala ce da bayan ta bukata wani sabani a kanta ko almuhim a cikin rukunan hudu ba ta jima'a akwai tsaron me rukunan hudu ba ta jima'a me rukunan hudu ba jima'a a samu imam a samu masu saurarensa ko sannan kuma ya yi hudu ba ta farko sannan ya yi ta biyu kuma akwai masallacin jima'a da za a yi sannan jima'a misali a gari wanda yake sananne ba a tafiya ba in aka samu ba a samu rukunan juma'a ba sai a yi ta an ce da rawani ba a ce da rawani ya ce ai masallacin su suna sallah ba rawani sau da aka hudu ba su ma ba ta yi ba to kaga wannan ba abu bane ma da ake kawo shi ma ce abin da ake sabani a kai ba kwata-kwata ka je manya-manya wasu kasashen duniya ka ga inda ake hudu ba ba rawani manya-manyan malamai kuma fitattu ka je maroko wani lokacin ka ga yadda ake sallar hudu ba ba rawani babban malami mai fatawa na ƙasar siriya sai ka gan shi da wani abu kawai a kansa haka wata irin hula doguwa ko misira sai ya je ya yi wata jan hula sai ya naɗe da farar rawani ba ma irin rawanin da kai kake ganin ana sakawa abu ko ana yi ba shi mai ma san da irin rawanin ka ba bai san ma irin sa rawanin ka ba kuma wannan hular ba kai saka sata ba in ba ka kai wannan matsayin ba sai manya-manyan malamai suke saka ta <laughs> to kaga akwai matsaloli kamar yadda gaya muku gaskiya ba na sabani ba ne amma za a yi buga sabani a kansu a shekarar 20 karami ya taso a kai babba ya tsufa a kanta waya mutu a daiha saboda haka ya kamata mu takaita mu kanmu abin nufi kawai idan mutum ya fahimci cewa abu kaza ga yanda ya zo ga dalilinsa malma ne mutum ya dauka ya aiki da shi ba laifi ba ne mutum ya dauka ya aiki da shi ce da ban gane ba ne ba haka ba ne ai mutum bai sai gangame da duka matsalolin duniyan nan kaya ko wani abin da mu yanzu haka muna yin shi amma Allah ya aka zo aka kama dalili sai ka gaba da dalilin yin shi sai ka ce a tunda mun riga mun a akai mun gino akai ba za mu daina ba sai ka bi tafarkin magabata ka sauka ka dauki abin da aka kawo ma dalili ya tabbata a kansa in gane ko Allahu ta'ala a'lam Allah shine mafi sani subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu to ku bari a kira sallah tukunna ko na abin nan na الله أكبر الله أكبر Thank you. na yana tambaya akan abin da ya shafi niyya da kuma libasul ihram yana da kyau a bambance libasul ihram wannan kayan da ake saka ake cewa ma'ana mutum zai iya daukar niyya in ya dauki fatawar cewa ya niyya daga cikin jirgin sama in ya sauka kuma ya abin nan shi wannan tufafin in za ka sa shi ma'ana ya zamanto shi ba wani abu ba ne kawai ana so ne in za ka shiga aikin hajji ka rabu da tufafinka amma sa shi ba wai shi ne niyya ba da haka shi yasa wasu malamai suka yi fatawa cewa idan mutum yana cikin jirgi ne aka zo daidai wajen in dai ba kaya a kansa a jikinsa a yin inda kaya a jikinsa to ko kayan a jikin shi ya cire ya fa wani abu haka ma'ana ya riga ce cire ta ya fata ya zama dai ya dan musantu da abin nan amma dai abin da ya fi sauƙi ga irin wannan wanda zai samu kashi a cikin irin wannan halin mafi wato tafiya abin da zai fi masa sauƙi shine in ya san dai an riga wani lokacin akan samu labari gane ko akan samu labari cewa ga inda za a za a je maka ne ko za a je madina ne idan ya tabbatar da cewa maka za a je aka bashi wannan to a mafi abin da ya kuma sa sauki tun kafin ya shiga jirgin ya cire duka tufafinsa sai ya sa wannan libasin da ihram din amma ba ba yi kuma ya haramta kuma akan shi ba da sai dab da aka zo wajen nan mafi yawancin masu kamfanin jirgi sukan fada cewa wanda yake da niyyar aikin umara to an zo daidai inda zai yi to sai ka ɗauki niyya da gani wasu malaman suka ce tun da dai ka samu halinka akan wannan za ka ɗaura niyya ɗin kasantuwar dan ka sa wannan abin baya abin nan saboda wata zarura ce ta sa amma kana sauka to sai ka cire wannan kayan ka mayar da wancan babu wannan ba komai a kanka wallahu ta'ala a'ala Allah shi ne mafi sani na na wayan da in sun sauka a jirgin suke hawa mota su koma radi wannan mm. Mm. da ya radi su da wayan da kuma suke dauka daga kano niya amma ba sa cewa da bai kalla ma umra sai da bai kalla ma umra to almuhim waɗanda za su sauka su sake komawa su tafi rabi wannan babi ne na ihtiya kiyayewa ne kuma suka yi haka gaskiya fi sauki sai dai ba kowa yake iya wannan ba da rabi din da ɗan nisa daga jidda ba daga jidda zuwa rabin din da dan nisa dan sai ka biya kudin mota mun gane ko to kaga wannan shi yafi kiyayewa amma wanda zai taso daga gida din suna kafa hujja da hadisin wato Abdullahi dan Umar cewa eh, mutum yana iya niyya min duwailati ahli mana tun daga gidansa wato ittifaqan malamai sun yi ijma'i an zo da ijma'i akan cewa dukkansu sun yarda cewa ya halatta mutum ya dauki niyya tun daga gidansa wannan ittifakan ba wani abin nan cewa mutum yana iya niyya kafin miƙati wannan ittifakan ba wanda ya musu akai shi yasa ai aliyu radiyallahu anhu lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallam zai aikin hajji shi baya nan yana yaman tun daga can ya dauko niyya manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce menene niyya ka ya ce na yi niyya da abin da annabi Allah ya niyya da shi an gane ko to aka shi tun daga can ne sai dauko niyyarsa don haka wasu suna ganin cewa za ka iya ɗaukan niyya din kafin ka je miƙaji wannan ya juz ittifaka ba sabani a kai sai dai kawai matsalar shi ne wanda ya wuce miƙaji bai yi niyya ba zai iya dawowa daga baya ya zo ya sake ko ba zai iya ba mana ya dawo bayan miƙatin ya sake duk yana koma zuwa ga niyyar da take zuciyar mutum da aka mutumin da ya daura niyyar cewa zai tafi aikin haji ko umara to wannan ba a so ya wuce miƙati ba tare da ya dau niyya ba haka saboda kiyayewa shine mutum dai in ma yayi daga gida din in gane musamman lokaci ya koyi in sha aikata haka daga nan kaduna ka yi wankanka ka sa haraminka na gada ma sai na sa harami na daura na kugu na sama na da riga kuma in ana zuwa daidai kusa da wajen sai na cire rigar nan na mayar da harami na na yi abu amma ba sai mutum ya kiyaye kar ka zo kuma ka ji daɗin jirgi a wuce da kai baka san an wuce wajen ba ana ta magana sai an sauka sannan wata matsala ta wannan wani rikici na irin wannan shine wani lokacin za a iya sauka a jin dadin duk da ka dauko wannan niyyar sai kuma a ce ba maka za a je ba madina za a je to wannan mutum yana shiga tsakanin ya gaskiya saboda a nan kuma ba dama ka warware domin ba a shiga aiki a jibowar mara a warware su don haka haka za ka yi ta yawo a tafi da kai madina nan haka za ka yi ta yawo a cikin wannan kaya in sun yi datti ka nemi wasu ka canja ka wanke waɗannan haka har yi wannan kwanakin na madina sannan za a tafi kuma ka tafi to wannan iskalin shi shine idan baka san ina za a je ba gane ko na taba cin karo da wasu wasu samari haka ɗaliban ilimi ko in ce masu neman ilimi da suke ganin suna da ɗan karatu haka lokacin da muka shiga jirgi da su su ba sun kambe komai ba ina ganin lokacin da suka suka dauniya su tun daga kaduna da komai suka dauniya ba su yi tambaya ba sai kuma saboda suna da sani muna sauka a jidda sai aka ce madina za a tafi sai hankalin zai tashi su hudu ne ya kai shekara hudu yau sai hankalin zai tashi suka dinga buga-buga su yi nan su tambayi wannan malama a ce musu ai duk wanda ya daura haka daga baya dai suka ce su sun tambayi wasu malamai a nan gida an ce musu su su ba sai sun abin nan amma wasu daga cikinsu dai gaskiya muka ɗauke su muka kai su wajen malamai duk malami ba malamin da ya musu baturar cewa su mayar da kayansu wasu daga su kamar mutum biyu suka zo daga baya suka ce gaskiya su sun yi nadama abin da suka yi da haka a gaya musu mafita mafita kawai shi ne su yanka ko wani yankan ne baya sani a ga duk abin da za ka aikata ka aikata shi ala in kuma ba su taɓa zuwa ba ba. kawai dai sun jiba tawa a rediyo suka ɗauke ta to duk yadda za ka jiba tawa wani lokacin ka ɗauke ta abin ba ka ji ka yi shi aikace ba za ka gane yadda yake musamman aikin hajji ba za ka yi ɗaukar niyya din ka sauka a nan wajen kuma a ce ga inda aka yi mun sha samun haka ba wai wannan bane na daya da yawa akwai wani da ana sauka lokacin da aka sauka ku duba ba za ta madina ne ba aka ce madina ce inna lillahi wa inna ilaihi saboda shi ya riga ya daura ne ya shi kawai maka za zai ji ya sauke a ranar bai wuce awa daya ba sai istirja'i ya koma kuma haka ya zauna a cikin kayan nan duk wahalar nan da haka sai su koma madina kuma suna boye-boye dan ba zai za ka fito ka ga kowa yana yawa tufafin ka kai kuma kai dai ne a cikin farin tufafi za a je sallah kai kana abin nan ga takura ga abin nan ai la yukallifu Allahu nafsan illa wusa abin da aka ce sauki ne ka wannan sauki wallahu ta'ala amma dai gaskiya wannan abin da yasa na kawo misalin tana ɗaya daga cikin matsalolin da ake bugawa kanta har yanzu har yanzu kuma ba a samu wata matsaya ba wani malamin in dai mai dan sauki sauki ne in ka tambaye shi zai ce in dai ba da mangarin ku sun baka fatawan jidda to je ka aiki da fatawar su abin da yake so yana nufin cewa to su ne ba masu abin nan ninka shi ba ruwan shi mafi yawancin malamai gaskiya cewa ina ce malaman garin ku sun yarda cewa jidda mai kaji ce to je ka yi aiki da ita amma matsalar tana da wahala gaskiya saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya sa katocin na hadisi Abdullahi dan Abbas ya ce rasulun ah, rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li ahalin madinati dalhulaiba wa li ahalin ashami ah, Aljufa, wa li ahalin ah, yaman ya lamlam wa li ahalin najid karnu almanazi wa li ahalin iraq zati irki a wata ruwaya kenan ya ce hunna na hunna wani man ta'adai hinna min ghairi min mimman kana yuridu hajji a al-umra فمن kana محله دون الميقات fa حيث haythu حتى hatta ahlu makka من min makka wannan hadisin shi ne ake kai kawo akan shi gaba daya mana babu jidda a cikin wannan hadisan kuma jidda tana na a lokacin sannan ba rabig a cikin hadisan kuma rabig tana na amma tunda jufa ruwa ya zo ya cinye ta aka yi ittifaki ba akan jidda ba akan rabig to ka zo ka ɗauke wannan rabig din ka dawo da ita jidda yana bukatar sai ka yi aiki mai yawa sosai wasu ma hadda ma za su zo da abin da a ce a a nan kusa ne nan wannan duk lissafin lissafai haka ne da abin da ya shari'a ba ta bayyana shi haka amma matsalar tana da dan tsauri gaskiya kuma tana da wahala ya ce fata kulla masa ba tun da hali ne aka samu a ciki bayan da za a yi wallahu ta'ala a'lam Thank you.